أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم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 رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شهر رمضان shekara da hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku wanda ya dace da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha za mu karanta aya ta arba'in da shida da aya ta arba'in da bakwai na suratun misali in sha Allah ta ta'ala من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin waɗanda suke kira kansu yahudu Allah mabukaki ya kira su da kalmomi guda biyu a cikin alkur'ani an kira su banu isra'il wanda shine asalin sunansu sannan kuma an kira su alladina hadu waɗanda suke cewa su yahudawa ne wanda asali ba a kansu da wani suna ba in banda banu isra'il banu isra'il wato ya'yan annabi yaqub domin isra'il shine annabi yaqub alaihi salam su goma sha biyu waɗannan yara goma sha biyu su ne suka hayayyafa suka samar da zuriyar yahudawa a lokacin annabi musa alaihi salam lokacin da ya tsayar da su daga azabar fir'auna da musu a ƙasar masa bayan fitar da su daga wannan ruwa da yayi yi allah maɗaukaki ya hallaka fir'auna daga wannan lokaci an samu canji na yanayin mulkin su har mataki kamar kashi uku mataki na farko shi ake kira ahdul qubat domin bayan annabi musa ya tsiratar da banu isra'il a wannan lokaci allah ya musu wani horo an ɗora musu azabar imuwa ta shekara arba'in kamar yadda ayar alkur'ani ta tabbatar dalili saboda sun ƙi yarda su bi dokan Allah su shiga wannan gari wanda annabi Musa ya taho tare da su wannan dalili ya sa Allah ya musu wannan uquba aka hukunta ɗimuwa a kansu na tsawon shekara arba'in a daidai wannan lokaci annabi Musa alaihi salam da annabi Haruna duka Allah ya tabbara ya kansu sai annabi Yusha'u shine wanda ya ci gaba da shugabantar banu isra'il wanda a zamaninsa ne bayan waɗannan shekaru arba'in sun wuce ya samu damar wato shiga filistin da banu isra'il kamar yadda allah maɗaukake musu alkawari daga wannan lokaci aka samu ahdul su alƙalai suke mulkin yahudawa idan alƙali ya mutu sai a naɗa wani alƙali waɗanda suke yanke hukunci tsakanin jama'a su ake cewa alkubat sun samu shekara ɗari hudu suna mulkin banu isra'ila kafin aka koma ahdul muluk zamanin sarakuna wanda a daidai wannan lokacin ne Allah ya bada labarin abin da ya auku a zamanin annabi Dawud alaihi salam zamanin Talut lokacin da suke neman annabinsu ya zaɓa musu sarki a daidai wannan lokaci Allah madaukaki ya kawo zamanin annabi Dawud alaihi salam wanda a bayan wato wannan zamani da aka samu na ahdul muluk wato lokacin da sarakuna su suke mulkin banu Isra'il sa shine ya kare da annabi annabi Dawud alaihi salam mahaifin annabi Suleiman daga kan annabi Dawud wato mulkin annabi Suleiman daga wannan lokaci ne aka samu shekaru ɗari shida da uku kafin haihuwar annabi isa alaihi salam wato banu isra'il zuriyar yahuza yahuza yana cikin waɗannan yara goma sha biyu da annabi yaqub ya haifa zuriyarsa su ne annabi yaqub da annabi suleiman suka fito ƙarƙashi su suke riƙon mulkin yahudawa daga wannan lokaci ne ake cewa daulatu yahuza daular yahuza ana nufin kenan daular wato annabi suleiman wanda ya samu asali daga yahuza ɗaya daga cikin 'ya'yan banu isra'ila daga wannan lokaci aka daina kiran su banu isra'ila ana danganta su da kalmar yahud wato yahud yana da asali da kalmar yahuza wanda yana cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam Allah madaukaki yakan kira su da kalmar ta Yahud yakan kira su kuma da asalin sunan da ake kiran su banu isra'il min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma Allah madaukake ce daga waɗanda suke yahudawa ne wasu malamai suna cewa abinda ake ce hadu saboda sun ce mun tuba ga Allah idan ka duba muhtaru sihah littafin Muhammad bin Abi Bakar razi kalmar hudu malamai sun yi sabani game da asalin ma'ananta wasu na danganta ta da kalmar tuba saboda banu isra'ila sun tuba ga Allah shi yasa aka jingina kalmar yahudu gare su amma babu shakka abin da fi inganci a tarihi shine abin da muka faɗa ana kiran su yahudawa saboda danganta su ga ainihin kakansu wanda shine ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam wato yahuza don haka Allah yakan kira su da waɗannan kalmomi guda biyu a cikin alkur'ani wato amma a shari'a duk inda aka ce ma ba yahudi to ana ana nufin wanda yake riko da shari'ar annabi Musa alaihi salam wannan istilaha a shari'a idan aka ce ba yahudi to ana nufin mutumin da yake riko da karantarwar annabi Musa alaihi salam yana da awar aiki da littafin alkawar to waɗannan yahudawa sun yi zamani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukaki ya ba mu labari irin zaman da suka yi da annabi muhammad yahudawa da suke garin madina domin kafin manzon allah ya hijira daga makka ya dawo madina akwai yahudawa da suke zama a guri Allah maɗaukaki ya ce min allazina hadu yuharrifuna al-kalima amma wa bihi daga cikin waɗannan yahudawa akwai waɗanda suke canza kalma daga mazauninta wato suna canza kalma daga ainihin ma'anan da aka santa da shi su yi magana da kai kai kalmar da kaji sun faɗa daban ce manufarsu kuma da ce wato sukan yi amfani da kalma wacce take ɗaukar ma'ana kashi biyu mai kyakkyawar ma'ana da mummunar ma'ana su yi magana da irin wannan kalma su yi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko kuwa su ma canza ma kalmar ma'ana saboda batanci ga manzon Allah wa yaquluna sukan ce sami'ina mun ji wa asaina mun ki mun ba wasu na faɗa gaba ɗaya ne a fili ga annabi ba wato suna faɗa sami'ina jaharan manzon Allah zai ji kamar lokacin da yake magana da su kenan za su ce munji. amma a zuciyar sai ce wa sai na mun saba wato mun ki za su ce mar mun ji wannan kalmar za ta fito fili wa sai na sirra amma mun saba mishi wannan kalmar za ta zo a goyi wasma gaira musma'il za su ce eh, saurare mu wato ka ji mana za su gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalma kamar suna bukatar magana da shi jinan amma a goyi sai su ce gaira musma'il mara ji kaga idan aka ce jinan idan aka ce maraji kaga batanci ne ga manzon Allah amma kalmar da za su yi ga annabi in suna son magana da shi za su ce masa isma ka ji mana sai su ɓoye waccan kalma gaira musma'in maraji wato wanda kenan ba a masa biyayya ko ko wanda bai bin dokar Allah kalma dai ta batanci ga manzon Allah wannan haka Abdullah bin Abbas ya fassara akwai fassarori da malamai suka yi ma wannan aya amma wannan ita ce fassarar Abdullah bin Abbas yana cewa kanu ya kudu na nabi sallallahu alaihi wasallam isma ka saurare mu sukan iya cewa gaira musu ma'in din amma ba wai da nufin ma'anar batanci ga manzon Allah ba wato muraduhum hum yuzhiruna annahum yuriduna isma gaira musu ma'in makruhan wala aza suna iya cewa saurare mu wanda ba zai ji ba amma abin da suke nufi wanda ba zai ji mummunar magana daga gunmu ba sai dai a zuciyarsu suna nufin wanda zai ji wato ba zai ji alheri wajen mu ba kenan kalmar tana ɗaukar ma'ana biyu sai su yi magana da ita da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ra'ina sukan yi amfani da kalmar ra'ina wato yuhimuna annahu na ra'ina aka da larabci idan aka ce ra'ina ana nufin ba mu aron kunnanka wato ba ni kunnen ka kamar ka saurare ni sai ayi amfani da kalmar ra'ila wa inna ma yuriduna ar-ru'una amma akwai wata kalma da ake ce ma ar-ru'una eh, min kalamihim hadhihi al-kalima a ainihin yaran su wannan kalma da suke fadanta ar-ru'una zagi ne ga annabi sallallahu alaihi sallam saboda a fassaranta a larabci ar-ru'una al-humq wato kamar a cewa mutum wawa to sai a yi amfani da kalmar abu'una to za su yi amfani da kalmar ra'ina domin ita a larabci tana da ma'ana shi shine ka bani aron kunnanka sannan akwai irin wannan kalma a harshen su a harshen su ma'anar arru'una shine wawa kaga za su yi amfani da wannan kalma da yake tana da ma'ana biyu su yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce layyan bi alsinatihi suna masu lankwasa wato harsunansu su su murda harshen eh, su canza magana yanda kai ne sauraro abin da suke dauka daban su kuma abin da suke faɗa daban wa ta'alan siddin haka nan kuma saboda suka ga addini wannan al'ada ce ta yahudawa saboda haka har yanzu suna tafiya da irin wannan al'ada za su yi mu'amala da kai ka dauka wato kaifi ɗaya ne alhali su kuma a bayan idonka yaudararka suke cutanka suke yi shi yasa kake gani ake ta wato sukan al'amura waɗanda suke da alaka da su duk wani abin da ya zama yana da alaka da bude in ya tuho maka da kalma a goye wannan kalma yi ƙoƙarin binciken da ya ka samu akwai wani sirri wato tana zama code ne kai za ka ɗauka kalma ce alhali kuma code ne akwai manufarta a gurinsu suna iya amfani da ire-iren waɗanda wannan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam halin su kenan wa ta'anan fi kuma saboda sukan addini walau annahum qalu sami'na wa ata'na da dai sun ce mun ji mun bi wasma wanzurna ka saurare mu su yi amfani da kalmar unzurna a maimakon kalmar ra'ina tunda kalma ta unzurna kalmar larabci kalma ce ta larabci ba ta da wata ma'ana sai dai ka jira mu ko ka saurare mu to bai kamata a yi amfani da wancan kalma ba Allah ya ce da za su yi amfani da waɗannan kalmomin waɗanda ba su ɗaukan wata ma'ana mara kyau da kana khairan lahum da ne ya kasance mafi alkhairi gare su wa aqwam wato da shine mafi dacewa walakin la'anahum Allah sai dai Allah ya la'ance su bi kufrihim a dalilin yawan la su fala na illa kalila ba za su yi imani ba face dan kaɗan, wato ko da sun yi imani imanin nasu kaɗan ne bai kai wanda za a kira mutum mai imani ba amma duk da haka ka duba batanci da suke wa manzon Allah har da zaki da suke wa annabi Muhammad amma akwai rahamar Allah ga dukkan bayi wato rahama ta Allah madaukaki da yake Allah mai jin kai ne mai tausaya mu bayinsa ne gaba daya wa karamihi annahu inna ma zakara ma fa'aluhu min al bayan Allah ya faɗa mana babban abu da suke aikatawa na batanci ga manzon Allah duk da haka sai Allah ya kira su zuwa ga tuba yace musu ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina أوتوا kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا نعم يا أيها الذين أوتوا الكتاب Allah madaukaki ya kira su wato duk da wannan batanci da suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya kira su ya ku waɗanda aka ba wa littafi kaga maimakon can min allazina hadu nan kuma Allah ya danganta su da ahlul kitabi ya ku waɗanda aka ba wa littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka sassaukar na alqur'ani musaddiqan lima ma'akum wanda yake gaskanta littafin da yake tare da ku min qabli an natumisa wujuhan kafin mu shafe wasu fuskoki fa naruddaha ala adbariha mu maida su daidai kewan keyan wato kafin mu yi muku hukunci mai tsanani mu yi muku azaba a nan duniya mu juya fuskar mutum ta koma keyarsa wato Allah ya maida fuskar mutum ta koma ta keya saboda ya aibanta manzon Allah wato Allah yana kiran wannan ana ce mai at-tahdid la yaktabi wuqu'an muhaddadi bihi Allah ya kan irin wannan tsawatarwa amma ba wai sharadi bane ya zamanto zai haka yakan yi saboda ya tsawatarwa mutane shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da irin wannan tsawatarwa kamar misali in ka duba hadisin sa manzo Allah yana cewa amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allah wajhahu wajhu himari wanda yake riga liman daga kansa daga ruku'i ko daga sujuda annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya tsoron Allah ya mayar da fuskansa ko ya mayar da kansa ya zama to irin na jaki annabi yana tsawatar mana babu kyau ka riga liman dagawa daga ruku'i ko sujuda sai manzon Allah yana cewa ba ka tsoron Allah zai mai da fuskarka ta zama irin ta jaki idan baka bar wato saba wa liman ba amma har manzon Allah ya rasu ya bar duniya ba a samu labarin wani wanda Allah ya mai da fuskarsa ta koma ta jaki ba saboda yana riga liman rukdagawa daga ruku'i ko dagawa daga sujuda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta tsananin girman laifin mutum ya dago kansa daga ruku'i ko daga sujuda ya riga liman ya kwatanta da girman laifin akan Allah yana iya yin kaza a kai amma ba wai Allah zai yi bane wato laifin yana da girma to haka Allah yake faɗa wa Yahudawa anan yana ce musu ku yi imani da littafin nan kuma littafin nan bai zo da sabon abu ba yana gaskanta littafin da ke tare da ku wato shine littafin taura ku yi imani min qabli an natumisa wujuhan fa naruddaha ala albaniha kafin mu shafe fuskoki mu mayar da su ta ƙeyan mutum idan bai yi imani ba kaga wannan Allah yana tsawatar musu ne yana tsoratar da su akan su yi imani din amma Allah bai taba yi ma wani ba yahude irin wannan ukubar ba saboda ya ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti ko kuwa mu la'ance su idan ba mu yi musu irin wancan ukuba ba mun canza fuskan ta koma ta kiyaye a maimakon ta gaba muna iya la'anta su kamar yadda muka la'anci ma'abota saba dokan kamun kifi a ranar asabar wa kana amrullahi maqula kuma al'amarin Allah ya kasance wato abin aikatawa kamar yadda Allah ya taba yi ma magabatan su azaba yana iya yi musu suma na yanzu waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wancan azaba wato suma ana iya musu saboda sun saba wa manzon Allah ayoyin guda biyu na suratun nisa'i suna ba mu sura suna ba mu hoto suna karantar da mu yanayin mu'amalar yahudawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zamanin shi sannan kuma ayoyin suna karantar da mu irin hakurin da manzon Allah ya jure game da su kaga sun cutar da shi har da kalma na zagi da sauransu magana in za su yi da manzon Allah ba su amfani da kalma mai daɗi sai sun yi amfani da kalma mara kyau wanda zai zamanto cikinta akwai batanci ga manzon Allah amma duk da haka manzon Allah yana hakuri da su wannan hakurin shi ke gwada maka irin kiran da Allah ya musu a bayan irin wannan bakar magana da suka yi wa annabi Muhammad Allah ya ce musu ya ayyuhal ladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ana kiransu duk da haka kaga suna ɓatanci ga manzon Allah amma kuma Allah bai bar kiran su ba shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar hakuri da su ba fa huwa akmalul khalqi wa sayyidur rusul wa qad umirna bi tamassuki bi hadihi shi yasa ake cewa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata mecece sunnar manzon Allah ita ce hakuri zama da makiya kai hakurin zama da makiya kada mutum ya zamanto kanwa uwar gani duk inda aka ma sai ka rama to ba za ka ci ba ribar rayuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta hakuri da waɗannan wato akwai abin da zai misilta maka adalci na zamantakewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya koma Madina daga Makka wannan labarin yana cikin asiratun nabawiyya na ibn hisham mujallar na farko shafin ɗari biyar da uku da kuma asiratun nabawiyya as-sahiha littafin dr akram al-umri mujallar na farko shafin ɗari biyu da saba'in da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina kafin ya zauna sai da ya ƙulla yarjejeniya na zaman lafiya da yahudawa ba kuma yahudawa kadai ba duk wata kabila da take madina sai da aka yi yarjejeniya da zaman lafiya da su wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa eh, ana ce mai wato dusturun madina domin shi ne wanda ya tsara ainihin yanayin zama da za a yi tsakanin musulmai da kuma yahudawa a garin madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wannan takarda aka yi yarjejeniya tsakaninsa da dukkan yahudawa wannan takardar ta kunshi ba mu bayahu ne hakkoki har guda biyar <clears throat> hakkoki daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda za a ba wa yahudawa hakkoki guda biyar na ɗaya haƙƙun hayati bayahude yana da haƙƙi ya rayu a garin madina manzon Allah ya sa hannu akan wannan alkawari don haka falam yaqtul yahudiyan illa man kana wa gadara manzon Allah bai taba kashe wani bayahudi a garin Madina ba sai fa wannan wannan bayahudan ya ci amana ya warware alkawarin da aka kulla na zaman lafiya tsakanin manzon Allah da su kaga manzon Allah ya tabbatar musu da haqqul hayati fil madina na biyu wa haqqu ikhtiyari din manzon Allah ya tabbatar musu da haƙƙin zaben addini wanda suka ga dama saboda haka la ikraha fid din manzon Allah dan ya dawo Madina bai tilasta Yahudawa su zama musulmai ba haifu aqarrahum ala diyanatihim wa lam ahadan ala islam bai tilasta kowa ba kan musulunci a cikin takardar annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka rubuta lil yahudi dinuhum yahudawa suna da damar su yi addinin su a garin nan walil muslimina dinuhum musulmai suna da damar su yi addinin su a wannan gari manzo Allah ya sa aka rubuta haka mawalihim wa anfusihim ba kuma su kadai ba har da majibantan su bayin su da ƴan uwan su duk suna da damar su yi addinin su manzo Allah ya sa an rubuta wannan kaga ya ba su hakkin addini sannan na uku wa haqqu tamalluk manzo Allah ya ba su hakkin wato mallakan dukiyarsu tunda manzo Allah ya dawo Madina dukiyarsu bata zamanto wato abin kwacewa ba wajen manzon Allah ko ko ya zamanto ganima ga musulmai falam yusafir amlaka ahadin min bal aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimina ala tijaratihim ma'ahum kasuwanci halal ne tsakanin bayahudi da musulmi tsakanin yahudawa da sauran kabilu da mabiya addinai manzon Allah sai dai ta aka rubuta halal ne musulmi yayi kasuwanci da bayahudi kaga kenan an ba ku hakki na mallakar dukiyarsu sannan manzon Allah ya ba su haƙƙi haƙƙul himaya wa difa haƙƙi na kare musu rayuwa da kuma kare musu dukiya yana daga cikin abin da aka rubuta wa na takarda ta yarjejeniya wa inna alal yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum wa inna bainahum an-nasru ala man haraba ahla hadhihi as-sahifa manzo Allah ya sa aka rubuta yahudawa suna da damar su kare kansu musulmai na da damar su kare kansu sannan akwai damar su haɗa kai su yi faɗa ga wani wanda ya saba ma alkawarin da yake cikin takardar nan wa inna bainahum an-nasr ala man haraba ahla hadhihi sahifa duk wanda ya kawo yaki ga musulmai ba yahudi to ba zai bari ba wanda ya kawo yaki ga ba yahudi manzo Allah ba zai bari ba to sannan kuma manzon Allah ya ba su haƙƙi na al'adlu fil mu'amala idan za a yi mu'amala babu cuta tsakaninsa ko tsakanin musulmai da yahudawa wa rafqu zulmi an daga zalunci wannan wa hada muqarrarun fi sahifatil madina haisu ja'a fiha manzon Allah ya sa aka rubuta wa annahu man tabi'ana min yahudin fa inna lahu an-nasr wal uswa ghayr mazlumin wala mutanassir alayhi duk wanda ya zamanto yana tare da mu ba a sa. matukar yana cikin wannan alkawari da aka kulla babu cuta tsakanin musulmi da yahudawa kuma waɗannan alkawura da manzon Allah ya kulla da su wanda duka littafin tarihi sun kawo bayanin su wannan alkawari malamai suna cewa kana wafiyan bi kulli ma ahadahu duk abinda annabi ya musu alkawari wallahi sai da ya cika manzon Allah bai saba alkawari guda ɗaya gare su ba so domin Allah ya yi masa gargaɗi. a suratun nahl aya ta 61 yana cewa wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa bi ahdillahi idza ahadtum أَحَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إن الله يعلم ما تفعلون الله يا غرغدي النبي صلى الله عليه وسلم يا غرغدي كمسلمي وأوفوا بأهد الله كتشك الكور الله إذا عاهدتم إذا كن كلا ku cika alkawarin Allah idan kun ƙulla. duk wanda ka kulla alkawari da shi musulmi ne kafiri ne ka cika alkawari wala tanqubul ba'a da tawkidi hakar a samu ku musulmai ku ne kuke warware wato alƙawura waɗanda aka haɗa su da rantsuwa su ake ce ma al'aiman ba da da bayan an riga an tamke su wato sun yi karfi wa kad ja'altumullah alaikum kafila baya da cewa kun saka Allah shine mai lamunin ku akan wannan yarjejeniya da aka kulla inna Allah ya'lamu ma taf'aluna Allah yana sanin abin da kuke aikatawa Allah yana sanin abin da kuke aikatawa ku musulmai kaga Allah yana tsawatarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmai akan cewa su cika alkawari da suka kulla da abokan zamantakewarsu in ka duba tafsirin Ibn Kathir Ibn Kathir yana cewa wa hadha mimma ya'muru Allah ta'ala bihi wa huwa al-wafa'u bil uhudi wal mawasi Allah yayi umarni musulmi duk inda yake ya cika kowane alkawari wanda aka kulla tsakaninsa da musulmi ko tsakaninsa da kafirai wal muhafazatu ala al aymani al muakkada ya kasance musulmi ya tsare rantsuwa da ya kulla ko ko alkawari da aka yi tsakaninsa da wani ta wajen wata mu'amala manzo Allah ya tsananta wa sahabbai dangane da wannan yarjejeniya da ke tsakaninsa da Yahudawa da kuma kabilun Madina don haka yake ce musu a wani hadisi da ya zo a cikin sunan Abi كتاب الجهاد باب في الإمام يكون بينه وبين العدو أحد من كان بينه وبين قوم أحد wanda ya kasance tsakaninsa da wata jama'a akwai wani alkawari fala ya shuddu uku datan, wala ya hulluha Maza Allah ya ce masahabbai kada mutum ya kulla kada mutum ya warware hatta Amadu amaduha idan aka ce mun kulla alkawarin zaman lafiya tsakaninmu da ku na shekara ɗaya manzon Allah ya ce to kar musulmi ya yadda a samu ya taka wannan doka kafin shekara ɗaya nan ya cika manzon Allah ya ja hankalin sahabbansa yana gaya musu duk wanda ya zama tsakaninsa da wani akwai alkawari da aka kulla fala ya kulluha kada ya warware wannan alkawari hatta yanqadi amadu sai ajali ya cika aw yanfiza ilaihim ala sawa'i idan ya ga alamar kuma za a yaudare shi ne to musulmi baya yaudara manzo Allah ya ce yanfiza ilaihim ala sawa'i tsakanin musulmai da kafirai an kula da kawai zaman lafiya sai musulmi ya hangi cewa kafirin nan yana da alamar yana son zai zai warware wannan alkawari to tunda ka ga alama na cewa wannan kafiri zai warware alkawarinka to kai sai ka aika mar ka sanar da shi alkawarin ka riga ka warware lokacinsa ya ƙare ba wai za ka haƙince shi bane musulmi baya haƙince. Allah ya samu gaya aw yanbiza ilaihim ala sawa wannan hadisin babu shakka ya inganta yana cikin sahihul jami'i sahih hadisi na 6480 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi yayi tsawatarwa ga sahabbansa su zamanto masu riƙon alkawura kuma manzon Allah ya yi adalci a duka hukuncin da aka yi da kuma alkawura da aka kulla walau kana zalika ala hisabil musulmi na kuma wato koda a ce musulmi ake cuta manzon Allah bai yarda a warware alkawarin nan ba ka duba irin kalmomin da suke gaya wa manzon Allah na batanci kuma ba akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin sa da su amma za a gaya masa kalma na zagi manzon Allah ya sani amma duk da haka sai ya hakuri musulmi za a cuta manzon Allah sai ya ce ayi hakuri saboda me domin umarnin Allah wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu matukar kun kulla alkawari ku cika kuma saboda hikimar da'awa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da mutanen Khaybar Yahudawa suka kashe wani sahabi na annabi da ake kiransa Abdullah bin Sahal Allah ya kara masa yarda Yahudawa ne suka kashe ma annabi eh, sahabi lam yakubin nabi alaihim bidiyya manzon Allah bai sa sun biya diya ba me dalili wa lam yu'aqibhum ala jarimatihim li adami wujudil bayyinati zahira an samu gawan mutum ne a unguwar ba a samu mutumin da ya kashe wannan sahabi manzon Allah din ba tun da gawa kawai aka gani kaga babu hujjar cewa waɗannan su suka kashe shi duk da cewa gawar mutumin an same ta a unguwar Yahudawa an tabbatar mutanen unguwan waɗannan yahudawa ne kuma akwai alamomi da suke nuna cewa su ne waɗanda suka yi wannan kisan gilla amma tun da babu shaida babu hujja wanzan Allah bai ce bai kama su da laifi ba kaga kenan adalci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da fa'adiyya min amwalil muslimin wanda manzon Allah da kansa ya dauki diya ya biya dangin wannan mamaci daga dukiyar musulmai a maimakon a sa yahudawa nan su biya wannan diya wannan kisa tana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim sannan akwai wani da ake cewa al-ash'afu bin qais ya samu jayayya da wani bayahudi al-ash'af bin qais sahabin annabi muhammad ne musulmi ne aka samu jayayya tsakaninsa da wani bayahudi fi ardin bil yaman akan wata gona wani fili wanda yake kasar yaman to lokacin da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana jayayyan nan walam yakun li abdullahi bayyana shi al-ash'as bin qais ya zamanto ba shi da wata hujja da take tabbatar da wannan fili nashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ba yahuda ya rantsuwa ba yahuda ya rantsuwa ya ce dauki filin an bar maka kaga manzon Allah bai yi son kai ba duk da cewa rigima ce tsakanin musulmi da wanda ke ba musulmi ba amma ko manzo Allah ya adalci ya ba mu wannan ba yahudi wannan filin duk da an san yahudawa za su iya rantsuwa akan karya shi ma wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim ba ma haka ba manzon Allah ya ba su damar su yi amfani da dokokinsu misali baya ga cewa an yarda za su yi riko da addininsu a cikin yarjejeniyar da aka kulla manahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam haqqut tahakumi fi ma bainakum manzon Allah ya ba su damar su yi aiki da shari'ar su a garin Madina wato su yi aiki da dokokin da yake littafin wanda Allah da kansa ne bayan faɗa a cikin alkur'ani a suratul ma'ida Allah madaukake ya ce fa in ja'uka fahkum bainahum أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا باب دامر التحاكم فيما بينهم إلى قوانين دينهم yahudawa suna da damar su yi aiki da dokokin addininsu manzon Allah ya ba su wannan dama a cikin yarjejeniyar da aka kulla wa lam yulzimhum bi qawanin muslimin manzon Allah bai tilasta musu wato dole ne sai an musu hukunci da shari'ar musulunci ba manzon Allah bai musu haka ba ma dama tarfan eh, alqawiyya min asba'ihi illa idza tarafa'u ilayhi sallallahu alaihi wasallam sai dai fa idan su da kansu ne suka ɗauko damuwarsu ƙararsu suka kawo kotun manzon Allah idan yahudawan da kansu ne suka zo da ƙara zuwa ga majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah ya ce anan an ba mu annabi zaki fa in ja'uka in suka zo maka da wata damuwa fa hakum bainahum aw a'rif kana iya hukunci tsakaninsu tunda sun kawo maka ƙara kuma kana iya ƙin ma ka yi hukunci tsakaninsu tunda ba addinin ku ba tunda su yahudanci suke yi ko kuma musulunci ne in sun kawo maka ƙara kana iya musu hukunci da eh, eh, eh, kuma kana iya ƙi Allah maɗaukake ce wa in tu'ridu anhum idan ka kau da kai gare su ka ƙi yin hukuncin falan ka shehan ba za su iya cutar da kai da komi ba don ka ki musu hukunci da littafin Allah wa in hakamta idan ko za ka yi hukunci a tsakanin yahudawa Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahkum bainahum bil qist kai hukuncin na a tsakanin yahudawa da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin saboda Allah yana son masu adalci Ka dai ba musulmai bane suka kawo damuwar su gabanka to idan za ka yi hukunci kai adalci Allah yake umurtan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba zaman da manzon Allah ya da su bai tilasta su su bi shari'ar musulunci ba la lakum dinukum wa liya yadin. ku rike addinin ku rike addini na amma idan sun kawo ƙara gaban annabi to Allah ya ba shi dama ko ya karɓi ƙarar ko kuma ya watsi da ita idan kuwa zai zai yi hukunci a tsakaninsu to Allah ya masa umarni ya yi adalci kaga wannan ya isa baka tunanin cewa mazan Allah ya yi adalci ya kyautata wajen zamansa da yahudawa na biyu kana mu'amala ta jami'an nan ba su kadai ba da dukkan mutane duk wani wanda annabi ya tarar da shi a garin madina ba yahude ne ko ko matsafi ne Allah ya masa umarni ya yi adalci a zaman da suke tare wanda ayar alqur'ani ita take nuna maka haka ba ma wani littafin tarihi ba kaga inda za ka yi nazarin alkur'ani za ka iya fahimtar yanayin rayuwar da mazan Allah ya da mutane a garin Madina bayan Yahudawa mai Allah ya kuke faɗa masa a suratul mutahida لا ينهاكم الله عن الذين Allahu! ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين wato wannan adalci wajen zamantakewa ba wai da Yahudawa kaɗai ne ko kuma kabilun da aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su ba Allah madaukaki ya ce duk wanda bai yaƙi musulmi ba ko da ba alkawarin zaman lafiya babu ma alkawarin yarjejeniyar za a zauna lafiya la Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din kafirin da bai yaƙe ku ba walam yukhrijukum min diyarikum sannan bai yi dalilin da zai sa a kore ku daga gidajen ku ba a cutar da ku Allah bai hana ku an tabarruhum ku kyautata musu wa tuksiku ilaihim ku yi musu adalci ba kaga kenan ba wai ma sai waɗanda aka kulla yarjejeniya na zaman lafiya su ne kadai aka yi umarni mutum ya yi adalci wajen zama da su ba hatta kafirin da babu alkawarin zaman lafiya tsakaninka da shi Allah ya maka umarni ka yi masa adalci me yasa inna Allah yuhibbul muqsitin saboda Allah yana son masu adalci alamar da take gwada maka manzon Allah ya kyautata zama da Yahudawa na uku shine manzo Allah ya nemi mai masa hidima ya ɗauko ba Yahudi yaron yahudawa ya sa a gidansa yana masa hidima yana kuma ɗawainiyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma wannan yaron ɗawainiya yaron yana wa manzon Allah aiki ba wajen manzon Allah ba shi da ma'aikata ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu masa hidima sun kai mutum arba'in da wani abu amma manzon Allah ya ɗauko yaron yahudu ya aje a gidansa kuma yana addinin sa bai tilasta shi bar addinin ba don Allah ka suranta yadda manzon Allah ya zauna da kafiran ya ɗauko ɗan kafirai ya aje a gidansa ɗan yahudawa ana nan yadda ya zo cikin sahihul bukhari hadisi na 1356 hadisin Anas bin Malik yaron nan ya samu rashin lafiya manzon Allah ya tashi nan ya je gidan wannan ba yahude anna gulama min al-yahudi kana yakhdumu an-nabiyya fa marida Anas yayi wa annabi hidima saboda haka ya san su waye suke wa manzon Allah hidima a cikin gidan shi Anas ya bada labari ya ce wannan yaron yana cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah hidima kuma ba Yahudi ne rashin lafiya ya kama shi fa'atahu nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tafi wajen wannan yaron ya udu saboda ya gaida shi faqa'ada inda ra'sihi ya zauna a gadon a shimfidan a daidai wajen kan yaron kaga yana gwada tausayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna daidai kan yaron faƙada sai manzo Allah ya ce masa aslim ka musulunta to an riga an gama saboda ya ga yadda manzo Allah yake da zama da iyalai ya ga halayyar annabi Muhammad ya riga ya gamsu illa kawai abu ɗaya ne hana shi musulunta tsoron baban shi manzo Allah kuma ya ga ga yaron nan yana gab da mutuwa tun daga baban kusa wanzu Allah sai amfani da wannan dama ya ce ka musulunta fa nazara ila abihi ya dubi babansa wa huwa inda ra'sihi shi ma baban yana nan kusa da kai shi fa qala lahu sai baban ya ce masa a atai abul qasim kai biyayya ga baban al qasim fa aslama yaron nan ya karɓi addinin musulunci nan take fa kharaja annabi manzon Allah ya fito daga gidan bayahudan nan wa huwa yaqulu yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tseratar da wannan yaro daga wuta a dalilina idan za a dauki yaron yahudawa a sa a gida wannan baya gwada ana kaunar ku dalili na hudu shine manzo Allah yana karban su kuma yana musu kyauta don duk wanda zai karbi kyautanka to ya gwada maka cewa yana son ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓan kyautan yahudawa ba yahuda in ya dauko kyauta ya kawo masa manzon Allah zai karba saboda tsananin saukin hali na manzon Allah ka duba hadisin yana Sahihu bukhari da sahihu muslim hadisin Anas bin Malik mace ce ta dafa wa manzon Allah abinci ta dafa akuya ta saka poison ta dauki abincin nan ta kawo manzon Allah kyauta saboda an sani baya koran kyauta in je ka kawo kyauta manzo Allah zai karba farar zuciya ce da shi baya tunanin mugunta gare ka tana kawo wannan abinci manzo Allah ya karba shati masmuma fa akala bi manzo Allah ya kama shi kaga irin zaman da manzo Allah ya yi da su yana gwada musu kauna da yarda babu shakka wajen zamantakewarsa da su ba kamar yadda su suke kulla mugunta gare shi ba musulmi ba sa irin wannan kulla muguntar kaga karban kyautar su alama ce da take nuna manzo Allah ya kyautata zama da su na biyar wa kana ya'fu an musiihim idan aka samu mai laifi ba ya hude manzo Allah yakan yafe masa mi girman laifi matukar wannan laifi bai taka dokan Allah manzo Allah zai yafe maka wannan halin ne wanda Allah madaukaki ya yaba masa akan wannan hali a cikin alqur'ani إذ لم ينهى عن لم ينهى عن قتل تلك المرأة التي وضعت السم في شاتي النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da wannan mata ta kawo masa nama aka sa poison manzon Allah ya ci annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar mata ba bai sa an kamo ta an kashe ba saboda shi ta cuta a biha ila rasulullahi aka zo da ita gaban manzon Allah fasa'alaha manzo Allah ya mata tambaya an zalika fa qala me yasa kika sa min poison guba a cikin abinci sai ta ce li laka saboda in kashe ka ta ga wa manzo Allah kai aradtu li laka ina ina son ne in kashe ka sa ta sa maka poison a cikin abinci ku duba ka duk da wannan alƙawari na zaman lafiya da aka kulla tsakaninsa da su sai manzo Allah ya ce mata ma kana Allah bi yusalli ala zalika Allah ba zai baki iko haka ba qala lokacin nan Anas bin Malik ya bada labari yana cewa qalu sahabbai suka ce Allah nabtulu hashin ba ma kashe wannan matar ba Kala annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu za ku kyale ta saboda haƙuri na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin riwayar al-Imam bukhari hadisin Abu Huraira game da wannan labarin na ita wannan mata cewar abin da ta yi ba wai shirinta ba ne ita kadai a hadisin abu huraira wato inna zalika kana bi ilmi min al-yahud yahudawa ne gaba ɗaya suka yi wannan plan din hanya mafi sauki na kashe annabi muhammad shine a samar poison a cikin abinci wa annahu mu'tarafu bi muhawalati al-qatl bi sunni wa ma zalika lam ya'mur sallallahu alaihi wasallam bil intiqam li nafsihi duk da cewar yahudawa sun tabbatar da hannunsu aka tsara wannan abincin yadda za a kashe manzon Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni a kashe wannan mata ba sai da wani sahabi da ake kiransa Bishr bin Barra wanda yana cikin waɗanda suka ci wannan abincin shi sai ya mutu a dalilin wannan poison din to a dalilin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kamo ta domin annafsu bin nafsi eh, amma ta shi cutar da shi da ta yi manzo Allah ya yafe wannan bai dame shi ba saboda kyawun halinsa na shida ga labarin sihiri wanda yaron yahudawa ya masa shi ma yana cikin yaran da suke wa manzon Allah hidima a gida labidu bin al-asam ya kulla sihiri ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan labari ya tabbata babu ko shakka wannan bayan da yana cikin yahudawa da manzon Allah ya kawo su a gida ya aji su ne hidima ya zama to ya kulla sihiri ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afahu Allah min sihiri Allah ya warkar da shi lam yantakin min wala amara bi qatlihi manzo Allah bai masa ukuba ba manzo Allah bai yi umarni a kashe shi ba kamar yadda hadisi ma zo hadisin Zaid bin Arqam yana cikin sunanun Nasa'i hadisi na 1880 زيد بن أرقم يتي سهر النبي رجل من yahud wani mutum daga cikin yahudawa ya yi sihiri ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fashtaka li zalika ayyaman manzon Allah ya ya samu damuwar wannan sihiri na wasu kwanaki fa atahu jibril sai ga malaika jibril ya taho gare shi fa qala malaika jibril ya ce masa inna rajulan min al-yahudi saharaka akwai wani mutum daga cikin yahudawa wanda yayi maka sihiri aqada laka uqadan ya maka ya kulla maka wasu kulle kulle fa arsala ilayhi rasulullah aliyan maza Allah ya tura sayyiduna ali fastaqraja sayyiduna ali ya ciro wannan sihiri wanda aka yi aka sa a cikin rijiya fa ja'a biha aka zo da wannan sihiri gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala kullama halla uqdatan wajada lidhalika khifa duk sa'ilin da aka kunce kulli guda sai manzon Allah ya ji sauki wanda a dalilin haka Allah ya saukar da falaki da nasu wato duk sa'ilin da aka karanta aya guda kulli guda zai warware manzon Allah zai samu sauki dama kulli goma sha ɗaya aka yi ma wannan ayoyin kuma goma sha ɗaya ne waɗanda Allah ya sa a cikin waɗannan surorin guda biyu manzon Allah yana gama karantawa fa qaman nabiyyu ka annama nashifa min iqali manzon Allah sai gashi ya miƙe sare ya warke kamar dama wata cuta ba ta taɓa samun shi manzon Allah ya warke sahabbai suka ce to yaya labarin ba ya guje manzo Allah ya ce la tunda Allah ya warkar da ni ne ba zan tayar da wani sharri tsakanin al'umma ba domin shari'ar sihiri tana da wahalar a kama mutum da laifi akan sihiri abu ne wanda ke da haɗari saboda shaidanta manzo Allah ya kyale shi abinda Zaid bin Arqam ya faɗa Zaid bin Arqam ya ce فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من إقال فما ذكر النبي ذلك اليهودية manzon Allah bai ma kira ba Yahuda ya gaya masa da abin da yi ba ko kiransa ma bai ba kuma yana gidan yanayi wa manzon Allah hidima Zai bin Arqam ya ce wala ra'ahu fi wajhihi qattu kuma wannan ba Yahude bai ga alamar canjin fuska ta wajen Annabi Muhammad ba duk da abin da ya kulla din nan manzon Allah bai canza bar hali ba bai canza fuska ba bai kore shi ba kuma bai kashe shi ba a wannan lokaci saboda kyawun mu'amalar da ke tsakaninsa wato da yahudawa da kuma kokarin cika kawai. kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi hatta mu'amala wacce take na cinikayya kamar misali gonaki da aka samu a khaibar a hadisin abdullahi bin umar yana cewa ko in a'afa rasulullahi khaybara al yahuda ay ya'maluha manzo Allah ya ba ma yahudawa gonaki da aka samu na ganima a yakin khaybar manzo Allah ya ba ma yahudawa waɗannan gonaki aka kulla cinikayya tsakaninsa da su yahudawan yazra'unaha an ba su hayan gona su yi noman gonar wala hum shatur ma ya yakhruju minha amma lokacin girbi rabin amfanin gonar za su dawo da shi ga manzon Allah don gonarsa ne rabi su rike rabi su kawo wa manzon Allah kaga manzon Allah ya kulla mu'amalar ciniki tsakanin sama da Yahudawan bare akwai labarin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sa ga wani bayahudi ya karɓi abinci wanda manzon Allah ya rasu ba tare da an biya wannan kuɗin ba abinda ake ce masa arrahan ah, jingina tsakanin manzon Allah da bayahudi wanda ya tabbata babu shakka hadisin sa yana sahihu bukhari da kuma sahihu muslim ah, abin da ya faru tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya karɓi abinci a wurinsa ya bashi sulke malamai suna cewa wannan mu'amalar da ta auku tsakanin manzon Allah da wannan bayahudi ba wai a dalilin babu wani musulmi da zai taimaka wa manzon Allah bane manzon Allah ya yi haka ne saboda kyautata zamantakewarsa zaman tsakaninsa da waɗannan yahudawa ya zamanto babu adawa ana samun mu'amala kuma wato ya karantar da mu jawabu mu'amalatil kufar ala alwajh mubahi bil bay' wal shira wal ijar wal istijar wal rahani wal irtihan wa nahwi dhalika saboda manzon Allah ya karantar da mu mu mabiyansa babu laifi a samu ciniki tsakanin musulmi da kafiri babu laifi a samu haya a tsakanin musulmi da kafiri babu laifi a samu jingina a tsakanin musulmi da kafiri wannan dalilin yasa manzon Allah ya kai wato sulkensa ya karbi hatsi wajen wannan bayahudi wanda har zuwa rasuwansa ba karba ba kaga wato yana karantar da kai hakuri na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kokari wanda yake yi ga cewa ya kyautata mu'amala tsakaninsa da kuma mabiyansa da su yahudawa baya ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu tawali'u yana wato baya nuna ɗaukakansa a kansu yana nuna musu tawali'u saboda haka duk wata bukatarsu yana saurara musu akwai hadisin abdullah bin mas'ud yana cewa bainama ana amshi ma'an nabi wata rana muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fi harsa wa huwa muttaki'un ala asibin manzo Allah yana jingine da wata sanda iz marra bi nafarin min al-yahudi sai ga wata jama'a yahudawa sun zo wucewa muna gefe muna gefen wata gona muna tsaye sai ga wata jama'ar yahudawa ta zo wucewa faƙala ba'abuhum li wasu daga cikin yahudawa ne suke cewa salu an ruhi ku masa tambaya game da rai a ina rai yake a jikin mutum ku masa tambaya game da rai kaga hatta tambayar da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce ta ta'annuti tambaya ce ta kurewa ba tambaya ce ta samun amfana da iliminsa ba don haka duk wata tambaya da za zaka samu ba ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tarar wannan tambaya tambaya ce ta ta'annuci manzon Allah yana tafiya shi da Abdullah bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yahudawa waɗannan yahudawa lokacin da aka zo da suka zo kiliya da manzon Allah suka suna hira da juna suka ce aiwa annabi tambaya ina rai yake faqalu ma rabukum ilayhi la yastaqbilukum bi shay'in takrahuna me dalilin da zai sa ku tambaye shi tunda dai ko ya gaya muku amsa ma ba daukan ta za ku yi ba in ji wasu kenan su ya Tun tunda ko ya gaya muku amsa ma ba daukan ta za ku yi ba to ina ruwan ku da shi ta yiwu kuma ya gaya muku amsa da ranku ba zai so ta ba fa qalu kazu wasu dai daga cikin waɗannan jama'a suka ce a dai yi wa annabi tambaya game da inda rai yake a jikin mutum fa qama ilayhi ba'dhum fa sa'alahu an ruhi sai ga wani ya taso ya muhammad gaya mana inda rai yake a jikin mutum kaga dai tambaya ce ta ta'annuti manzon Allah ya sani amma duk da haka fa askata nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya shiru bai san amsa ba a wannan lokaci saboda Allah bai sanar da shi ba falam yarudda alaihi shay'an bai mayar masa da amsa ba fa alimtu annahu yuha ilayhi abdullah bin mas'ud yace ni na gane wahayi ake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kansa fakuntu makani don haka sai na zo na tsaya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma nazala alwahyi lokacin da wahayi ya sauko qala sai Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ruh yas'alunaka anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح سنة مكة تنبيا جمد ري إنايك قل الروح من أمر ربك تيمس ري yana cikin al'amura waɗanda Allah mahalicci na yake ɓanta da sanin inda suke wa ma'utitu min ilmi illa kalila ku ba a baku wani abu na ilimi ba face ɗan kaɗan ilimin da Allah ya ba wa ɗan adam kaɗan ne kaga Allah ya saukar da amsa ga waɗannan yahudawan duk da cewa tambayar da suka yi tambaya ce ta ta'annuci saboda sun sani babu wanda ya san inda rai yake a jikin ɗan adam yana daga cikin abinda Allah ya keɓe ya ware ma kansa ilimi wato ilimin gaibi Allah ya ware wannan ilimi ya keɓe ma kansa amma suka ce aiwa annabi tambaya saboda a gwada iliminsa amma duk da haka manzon Allah kasancewar tambayar ta izgilanci ne bai hana shi amsa ba Allah madaukaki ya saukar da amsa saboda amsar ta tana da fa'ida ga al'umman da za su zo a baya ko da su bata amfane su ba kaga mu tana amfana saboda Allah madaukaki ya saukar da wannan aya ya tabbatar mana babu wanda ya isa ya san inda rai yake Allah ya ke keɓanta da ilimin gaibi wannan magana da ta zo cikin alkur'ani sai zama to ita ce gaskiya kuma har zuwa yau har kuma zuwa tashin kiyama saboda duk ilimin mutum ba inda zai ba mutumin da zai fito ya ce maka ga inda rai yake a cikin dan adam kaga ayar alkur'ani ta faɗi gaskiya kenan sai zama to sun yi tambaya na ta'annuti tambayar izgilanci Allah ya saukar da amsa amsar sai ta zama mu'ujiza ga alkur'ani saboda haka ko da a ce sun yi tambayar izgilanci ga mazan Allah amsar da mazan Allah zai ba su akwai fa'ida a cikin saboda haka mazan Allah ya dinga hakuri kai karshen ta ma addu'a mazan Allah yake musu kasa in ko za ka yi wa mutum addu'a ai kana son shi akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yake cikin Sunan Tirmidhi hadisi na dubu da da da bakwai talatin tara yana cewa kana al-yahudu yata'aqasuna inda an-nabi idan yahudawa sun zo kusa da annabi to suka yi kirkiro atishawa su kakalo atishawa ba dan komi ba sai don yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah suna fatan annabi ya musu addu'a yake Allah ya muku rahama kaga manzo Allah hatta addu'ansa bai kebe musulmai ba yahudawa sukan kakalo atishawa manzon Allah sai ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye ku Allah ya gyara halinku ka duba addu'ar da manzon Allah yake musu Allah ya shirye ku Allah ya gyara halinku kaga kenan yana musu addu'a yana nuna musu wato babu adawa tsakaninsa da su illa kauna da sauransu amma su kuma wani irin zama suka yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ba mu misali da wannan zama a cikin wannan aya wannan aya da muka karanta tana misilta maka su kuma irin zaman da suka yi da annabi Muhammad kaga da shi manzon Allah ya zama to mai hakuri mai karban kyautar su ya ba su kyauta mai mu'amala da su mai sakin fuska mai musu addu'a amma kuma sufa abinda Allah ya ce ya kudu na sami'ina wa asaina wasma'a musu ma'in wa ra'ina kaga kalmomi na batanci suke jinginawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan ita ce sakayyar da suka yi wa manzon Allah eh, irin zaman da suka yi da manzon Allah kenan wato suqul adab ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa iza'uhum lahu bil qawl al qabih wal khitab al sayyi magana mara kyau eh, amsa mara kyau wato zagi haka suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin alqur'ani kamar misali a suratul mujadala aya ta takwas Allah yace alam tara ila allazina nuhu anin najm alam tara ila allazina nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ithmi wal udwan ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية معصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ولم تر إلى الذين نهوا عن النجوى وكاغا ودن أكهنا سو غانا وامر كو saboda an yi kulla alkawari da su cewa babu cuta ba cutarwa saboda ka duk wata ganawa wanda za ta zama na cutar da annabi muhammad ne an riga an hana tunda an yi alkawari a kai an kulla alkawari summa na limanhu anhu abinda aka hana su din nan sai zamanto sun koma suna aikatawa wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyati rasul su rika kulla mitin na aikin zunubi da ta'addanci da sabawa manzon Allah mitin su mugunta ke tsantsa a kulla mitin yadda za a cutar da wani haka kuma an riga an yi alkawari zaman lafiya tsakaninsu da da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa idza ja'uka in sun taho gare ka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai su muka gaisuwar da Allah bai maka irin ta ba wa yaquluna fi anfusihim suna faɗa a cikin rayukansu laula yu'azibuna Allah bima naqulu me ya hala Allah ya mana azaba a dalilin abin da muka faɗa in dai annabin gaskiya ne ai ya kamata a san kalmomin da muke faɗa inda sun zo a ce Uh, isma sun faɗa taurare mu amma aboye sun ce maraji ra'ina alhali kalmar arrauna kalmomi sai ya zama to suna faɗin kalma a ɓoye kuma wata na nan daban ko ko su faɗi kalma wanda suke ɗaukar ma'ana biyu saboda ɓatanci ga manzon Allah sai suna cewa inda annabin gaskiya ne laula yu'azibuna Allahu bima naqul me yasa Allah bai mana azaba ba saboda kalmomin da muke ta faɗa inda Allah gaskiya ne Allah Muhammadu ai da ya ya da ya kama mu da wannan laifi shine Allah yake hasbuhum jahannam jahannama ta ishe su yaslawnaha za za a kona su da ita fa bi isal masir makoma ta yi mu ka duba tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi yace la khilafa bainan naqala duk malaman tarihi da malaman tafsiri babu saɓani a tsakaninsu annan murada biha al yahud su waye ake nufi da su a cikin wannan aya ta takwas ta suratul mujadala su ne yahudawa ittifaqan duk malamai sun yi ittifaki yahudawa ne suke wa annabi irin wannan al-imam qurtubi yace kanu ya atuna nabiyya za su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan sun zo fa na sai su ce a samu alaika, a samu alaika, kaga an koya lamun din tunda an ce a samu alaika alayka yuriduna bidalika salama zahiran ai zahiri tunda an yi da ɗan sauri ko an kumbura baki ko an lankwasa harshe kai ne sauraro zaka ɗauka an ce maka assalamu alaika ko assalamu alaikum alhali lamun din nan an riga an koyi wa hum ya'nuna al-maut batinan al a boye ba kalmar assalamu suke nubi ba kalmar assamu ma'anar kalma ta assamu ita ce mutuwa saboda haka kamar wato suna nufin mutuwa ta tabbata akan ku in sun taho gaisuwansu kenan mutuwa ta tabbata a kanku za su ɓoye harshen alhali kai mai sauraro ka ɗauka ana cewa assalamu alaikum فيقول النبي صلى الله عليه وسلم al-imam qurtubi yace shi kuma annabi sai yace alaikum ah, wa fi riwayatin ukhra wa ta riwaya kuma sai yace wa alaikum shi da ibn arabi yana cewa wa wato abinda suke aikatawa din da sai zaman to kamar mushkila kanu kudu da suna cewa law kana muhammadun nabiyyan da dai muhammadu annabin Allah ne lama amhalana Allah bi sabbihi tunda har muna zagin sa kalma ta ashar za mu gaya masa wal istighfar bihi mu wulakanta shi da bayan da za a yi mu yi masa haka kuma Allah ya kyale mu inda annabin gaskiya ne wajahilu sai suka jahilci cewa shi kuma Allah madaukaki wanda ya turo annabi Muhammad ya fi annabi Muhammad hakuri kaga sun jahilci waye Allah su sun ɗauka shi ma Allah kamar su ne wato yanda suke mugaye haka shi ma Allah madaukaki yake alhali kuma Allah da ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'ajilu man sabbahu ba zai gaggauta azaba ga wanda ya zage shi shi kansa ba wato shi kansa Allah in ka zage shi ba zai gaggauta maka azaba ba saboda Allah mai hakuri ne ya fi kowa hakuri Ka shi kansa in ka zage shi ba zai gaggauta ma azaba ba fa kaifa man sabba nabiyahu bare kuma dan ka zage annabinsa shi kansa ka zage shi ma bai gaggauta maka azaba ba shi yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi da yake cewa la ahada asbaru ala al-adha min Allah babu wanda yafi Allah hakuri game da cutarwa wato babu wanda yafi Allah hakuri Allah yafi kowa hakuri yad'una lahu sahiba da su ce Allah yana da mata walwala da suke yana da da wa huwa yuqafihim ya ba su lafiya wa yarzuquhum ya ba abinci ya ba su kuɗi ma da za su tafi su yi buki na hidimar cewa Allah yana da yana da bata amma kuma Allah bai hana su me dalili saboda haƙurinsa fa anzalallahu ta'ala hada shine Allah ya saukar da wannan aya ga abin da suke yi maka fa ya kai Muhammad ga irin abin da suke faɗa wato idan sun zo gaisuwar da suke maka ba irin wacce Allah ya maka bane suna maka wata gaisuwa ne da fatanci kaga Allah ya fallashi asirin su kashfan litarari wannan ita ce yanayin zaman su baya ga cewa kamar da muka ce in sun tambayi annabi to tambayar su tambaya ce ta ta'alluci kamar da kaje in sun yi tambaya ina rai yake ai saboda sun san cewa babu wanda ya san inda rai yake tambaya ce ta ta'alluci suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma suka yi masa tambaya kamar misali yana na a suratul nisa'i da muke karatunta aya ta 153 yas'aluka ahlul kitabi an tunzala alaihim kitaban an tunzila alaihim kitaban minas sama' فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك أهل الكتاب ما كل تاج أن يهودا سيسك تنبيك أن تنزل عليهم كتابا من السماء كسوكر مسد للتاج لك haka suka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana son mu yadda da kai ga mu muna tsaye saukar da littafi ka ba muna gani iri iri daga wajen Allah ya ba wai a boye a zo a ce mana an zo da littafi ba a fili ga muga ga ka kaga wannan tambaya ce ta ta'annuci amma Allah ya bawa annabi hakuri faqad sa'alu Musa akbar min zalika kai wanda suka gaya maka kadan ne su kakanninsu da suka yi zamani da annabi Musa sun tambayi annabi Musa tambayar da tafi wannan girma tambayar da suka yi annabi Musa fa cewa suka yi arina Allah jaharatan ka ce Allah ya aiko ka to ka nuna mana shi kiri-kiri to kaga zaka da sauki Allah yake ba wa annabi hakuri ku lura da kyau Allah yake ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuri irin cutar wanda suke wa manzon Allah yayi hakuri duk wannan tambaya ta ta'alluki an yi irin ta fa akhadatu musaiqatu bi zulmihi wadancan Allah ya kama su da azaba ta tsawa ثم اتخذوا الإجل من بعد ما جاءتهم البينات bayan hujja ta tabbata annabi Musa annabin Allah ne ga mu'jizozi da yawa har ma ya tseratar da su daga azabar fir'auna amma aka koma bautan dan malaki suka bar bautan Allah tabaraka wa ta'ala fa afauna an zalika duk da haka dai muka yafe wa ataina Musa sultana mubina muka ba wa annabi Musa wato hujja mabayyaniya wacce take tabbatar da cewa annabin Allah ne babu shakka a tattare da shi amma wannan bai sa ya samu nutsuwa da bazo isra'ila ba don haka kai ma a yanzu sai dai kai haƙuri sannan zaman da suka yi da manzon Allah izgili suke da addinin musulunci kaga dai an kulla alkawarin zaman lafiya Abdullahi bin Abbas ya ba da labari yana cewa inna qauman min al-yahud wal mushrikina bahiku min al-muslimin wa qata sujudi idan musulmai suna sallah sai yahudawa su taru ana kallo idan musulmi yayin sujuda sai su kece da dariya sai mutum ya tuntsire ku dube shi yadda yake go sai su tuntsire da dariya haka suka zauna da annabi Muhammad ana wulakanta musulmi a wulakanta addininsa a ci zarafinsa Allah ya saukar da aya inji Abdullah bin Abbas aya ta 57 ta suratul Ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya' واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار Allah ya tabbatar mana a cikin aya ta hamsin da bakwai ta suratul ma'ida irin zaman da manzon Allah ya yi da ahalul kitabi wato Yahudawa a garin Madina sun ɗauki addinin musulunci abin wasa abin izgiri in an kira sallah su ta su kece da dariya a yi ta ga musulmi idan musulmi na sallah ya zama abin shi shine Allah ya ce to ku kar ku riki waɗannan a matsayin masoya waɗannan ba masoyan ku bane wattaqullaha in kuntum mu'minin ku kiyaye dokokin Allah in kun kasance masu imani sannan da suka ga wannan ma bai tasiri ba bai sa an an rage shiga addinin musulunci ba sai suka ce to ai ya kamata su kulla makirci abinda za su yi shine mutum ya musulunta da safe da yamma ya ridda da safe zai musulunta da yamma sai ya yi ridda ai kafin rana ta faɗi abin ya washe ashe ba gaskiya a ciki kaga wato wannan duka izgili ne da kuma wulakanci ga annabi Muhammad da دخولهم fil islam nifaqan thumma khurujuhum منه الله يبام لبارة سورة, سورة آل إمران وقال الطائفة من أهل الكتاب وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون وقال طائفة من أهل الكتاب أكثموا جماعة أهل الكتاب ويهوداوا suka yi mitin suka ce to su suna ganin abin da zai sa ma a daina karɓar addinin musulunci shine a rika shiga musuluncin sannan a fita mutum ya shiga kamar ya karɓa da gaske daga baya ya rida aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahari ku yi imani da abin nan da aka saukar ma waɗanda suka yi imani wato waɗanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da wannan addini na musulunci wajhan nahari a farkon yini wakfuru akhirahu ku kafirce ma addinin a ƙarshen yini ku shiga da safe ku bashi da yamma la'allahum yarji'una in kun yi haka akwai fatan na ciki ma za su dawo za su bar rakiyar Muhammadu sannan bai sa musulunci ya ci baya ba bai sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya warware alkawarin zaman lafiyarsa da su ba wanda duk waɗannan bayanai sun taho ne cikin alkur'ani irin yadda suka saba alkawura da yadda suka yi ta ƙoƙarin cutar da musulmi da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan muhawalatuhum isaratul fitna bainal mu'minin sun ga wannan bai yi tasiri ba sai suka ce to abin da ya kamata shine mu yi kokari mu haɗa musulmai faɗa su ya su mu kulla makirci yanda musulmi da musulmi za su dinga faɗa da juna kaga wannan zai nuna ma duniya ba addinin gaskiya ba ne domin in aka samu musulmi na faɗa da ɗan uwansa musulmi to kenan kaga kenan wani ba zai sha'awar ya shiga wannan addinin ba Allah madaukaki ya ba mu irin waɗannan labarai duka a cikin alkur'ani saboda mu gane yanda musulunci ya faro kamar yadda al'imamu Malik yake faɗa haka fa musulunci karshen sa ma zai kasance yanda aka yi wa musulmin farko haka fa ake wa musulmin karshe babu bambanci yaya za mu yi mu haddasa fitina tsakanin musulman nan mu haɗa su faɗa su dinga kashe juna kaga kenan za a waye gari sun kare sai mu mu ci gaba da zama da addinin mu ko kuwa mutane su daina ba shiga addinin tunda fitina ta yi yawa a cikin sa ka duba asiratun nabawiyya na ibn hisham a mujallar na farko shafin shida, akwai wani dattijan bayahudi da ake ce masa shasu bin qaisin yana cewa wa kana shaykhan qad afta dattijo ne sosai wato ya tsufa amma bayahudi ne sannan yana da tsananin hassada da kiyayyar musulmai baya kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadidul hasad lahu ranan da yazo ya wuce majalisi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna da majalisi suna zaune suna tattaunawa ya kasance a wannan majalisi akwai al akwai al-khazraj al'ausu da al kafin manzon Allah ya taho Madina sun daɗe suna yaki da juna amma lokacin da musulunci ya zo sai duk kawunan su ya haɗe wuri guda ya zamanto babu sabani a tsakanin su duk an zama musulmai wannan dattijan bayahudi da ya zo ya wuce ya ga waɗannan musulmai ga su a majalisi guda suna zaune hasadan sai ta kona zuciyarsa fagabahu ma ra'a min ulfatihim wa jama'ati haɗin kan da ya gani tsakanin musulman nan ya ɓata masa rai bai ji daɗi ba saboda haka burinsa shine a sake samun baraka tsakanin musulmi da musulmi faƙalu shi ne yake cewa la wallahi malana ma'ahum izzat ma'a mala'uhun biha min qarari in dai aka wayi gari musulman nan kansu ya haɗu an samu zaman lafiya to mu fa ba mu da zaman lafiya don haka dole ne mu tabbatar babu zaman lafiya tsakanin musulmai saboda mu mu zauna lafiya fa amara fatan shabban min yahud ya kira wani saurayin ba yahudi kana ya ce masa akwai abin da nake ganin in kayi to za a koma gwabza yaki tsakanin musulman nan da kawunan su suka haɗe kaga ashe yahudawa sun daɗe sukan karanci rayuwar mutane su gane inda suke da rauni da kuma inda za a iya haddasa fitina tsakaninsu saboda haka sun gane wannan tsohon bayahude ya gane ga wata hanyar da in an bi wancan tsohuwar adawa da take tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu na madina al'ausu wal khazraj za a zaburar da ita duk da cewa yanzu sun musulunta yaya za a yi sai ce ma wannan saurayin abin da za ka yi ka je ka same su a majalisi suna zaune i'mid eh, ilai fajilis ma'ahu ka zauna tare da su a wannan majalisi kamar kai ma kana tare da su sun mazkur yawma bu'asin akwai wani yaki da aka babza mai tarihi da ake ce mara yawma bu'as ana zaune sai ka tashi tsaye ka yi ka kira wato ka ɗauko waƙan da aka dinga yi a lokacin wannan yaƙi ka rera a wannan majalisin idan ka rera wannan baitocin to na tabbatar wato hankalin jama'a zai zabura za su tuna wancan abin da ya auku lokacin da suka yaki da waɗannan mutane waɗanda aka waye gari sun zama kabilu sun zama musulmai gaba daya shikenan sai ya tafi wa ma kana qabla wa anshidhum ba'd ma kan taqawalu fihi min al-ash'ar wannan saurayi da ya taho majalisin al-ansar wanda ya haɗe da al-aus wal khazraj waɗannan kabilun guda biyu yanzu duk musulmai suna zaune sai ga wani bayan hudu da ita taho ya zauna can yana tashi sai ya ɗauko waƙoƙin da ake yi a lokacin da ake gwazo na yaƙi ya kirara ya kirara to dama ba a daɗe da musulunta ba kaga tsigar jikin mutane sai ya fara tashi sai wannan na cewa haba ka ji kanmu ba lokacin da aka gwabza wannan yaƙi wancan sai ya ce ah, to wato tuna shi kake ko dai za mu sake ne kafin ka ce ko ce to a fita bayan garima a fita bayan gari mana mu kekere ne in kana ganin kamar da kakanninmu ne suka yi yanzu mu za ku iya cin nasara a kanmu Fa fatakallama alqawmu inda zalika wa tanaza'u wa tafakharu aka dinga alfahari da juna hatta tawasafa rajulan min al uh, min al hayyaini ala rukabi har aka samu mutane biyu suka zabura suka zaro makamai aka kama kururuwa as-salah as-silah as-silah jama'a ku fito da makamai ku fito da makamai shikenan za a tafi bayan gari za a je a ci gaba da yaki labari sai ya iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai zauna ba nan take tashi wa ma'ahu jama'a min ashabihi muhajirin tare da shi akwai muhajirai ba su tsaya ko ina ba sai wannan majalisi kafin jama'a su gama watsi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa duk musulmai sai aka saurare shi yace musu ya ma'asharal muslimin ya ku taron musulmai Allah Allah ina Allah yake ina Allah yake abi da'awal jahiliya wa ana baina abhurikum yanzu irin wannan kirari wanda ake a zamanin jahiliya shi za a dawo da shi tun ina da rai ban mutu ba ba'ada an hadakum Allahu lil Islam bayan Allah ya shirya da ku zuwa ga addinin musulunci wa akramakum bihi Allah ya daraja ku ya baku addinin musulunci wa qafa bihi ankum amran jahiliya Allah ya yanke al'amarin jahiliya a dalilin karban addinin musulunci da kuka yi wattan qabakum bihi min al Allah ya tseratar da daga kafurci ta dalilin addinin musulunci wa allafa bihi baina qulubikum Allah ya haɗa tsakanin zukatanku a ce yanzu kun dawo wancan adawar ita ce za a dawo da ita kuma a koma ana yaki tsakanin musulmi da musulmi mazo Allah yana musu fada fa arafa alqawmu annaha nazgatun min ash-shaytan sannan ne jama'an suka gane ai wata fisga ce ta shedan ta same su shedan ne ya fisge su wa kaidu min aduwihim makirci ne makiya suka kulla don me don su ga bayan ci gaban al'ummar musulmi fa bakau sai suka fashe da kuka waɗannan sahabbai wa anaqar rijal min al-aws wal khazraj ba'dhum ba'dha wannan ya wancan wancan ya wannan wato nan take annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ma wannan wuta ruwa har ya kashe ta amma waye shirya yahudawa bukatar su a waye gari musulmi yana kashe dan uwansa musulmi to shikenan idan musulmai na kashe musulmai bukatar su kariya saboda babu wanda zai hangi musulunci ya ce cikin sa akwai rahama babu wanda zai hangi musulunci ya yi sha'awar shigansa kaga wannan ya faru tun zamanin manzon Allah shine aka ce Allah ya saukar da ayoyin nan na suratu Ali Imran ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku kiyaye Allah hakka tuqatihi yanda ya cancanta a kiyaye shi Walata tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yarda ku mutu face kuna musulmai wa'tasimu bihablillahi jami'an kuma ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku wala tafarraqu kada ku rarraba. kada ku raraba mu kasance yan uwan juna Allah yana kiran musulmai yana kiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku wala tafarraqu kada ku raraba waskuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah madaukaki yayi muku babu shakka ni'ima ce iz kuntum a'da'an da ku makiyan juna ne fa Allah fa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari albarkacin ni'imar Allah ni'imar musulunci domin kafin zuwa musulunci suna faɗa da juna al-aus wal sun ɗauki shekaru masu yawa suna faɗa da juna a dalili wanda yake mara girma amma Allah madaukaki ya haɗa tsakaninsu a dalilin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan suka karba addinin musulunci wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kuma kun kasance a bisa gaba na wuta fa an kaza kun min sai Allah ya tseratar da ku domin da kafirai ne ku da kuna kafirci Allah madaukaki ya tseratar da ku ya kawo ku ga musulunci bayan an kawo ku musulunci kuma aka hada tsakanin zukatan ku ga albarkan addinin musulunci kuma ga albarka da kuka samu zaman lafiya ashe zaman lafiya ita kanta ni'ima ce shi yasa Allah ya ce fa asbahatum bi ni'matihi ihwana a dalilin kun zama yan uwa shi yasa aka samu zaman lafiya da kuna gaba na wuta kuna kan shi kafirci fa an kaza kun min ha Allah ya tsayar da ku ya kawo ku zuwa ga addinin musulunci kazalika yubayinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tahtadun da fatan ku shiru. kaga waɗannan suna suranta maka irin zama da ya auku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawa a garin madina wanda shi zai nuna maka kalmar da suka faɗa a cikin wannan aya a gurinsu ba komi ba ne saboda yanayin ɗabi'arsu kuma shi zai kwatanta maka yanayin zama da muke da kafirai a yanzu kamar yadda mazan Allah ya zama da su a wancan zamani to haka fa muke da su a wannan zamani ba za su bar dukunkuna sharri suna kawo mana ba ba za su bar kulla makirci yanda za a wayi gari muna kashe juna ba ba za su bar wato shirya wato gadan zare ga musulmi saboda dai kada wani ya hangi addinin musulunci ya sha'awarsa ba duk abin da za su yi su kawar da hankalin duniya akan wannan addini wallahi sai sun yi abin da zai nuna cewa musulmi ba mutumin kwarai bane za su yi shi wannan sun yi tun zamanin mazan Allah kuma duk abin da ya shafi wato na kalma na batanci in kaji sun faɗa a yau a wannan sun faɗa a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba samu bane bare Allah ya faɗa mana cewa wala ya yazaluna ku hatta yardukum an dinikum ba za su kushe ba suna yaki da ku yakin nan kuma za su yi shi a fili za su yi shi a goye za su shirya shi a fili su shirya shi a goyi amma sai in kun mai da hankali kafin nan za ku gaya Allah maɗaukaki ya dawo mana da hankulan mu a jikunan mu Allah ya ƙara tabbatar da imanin mu Allah ya ƙara mana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lada kar abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakure ai hakuri nan ma ba za mu amsa da tambaya ba yau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت